usman bin affan malam ya ce wa ƙarsan mu man qama alai wa ƙarsan mu man qama alai malamai sun rubuta sunayen wanda suka yi ta'addanci ga usman bin affan sun rubuta sunayen wanda suka yi ta'addanci ga usman domin mun yi bayanin cewa a baya wanda suka yi ta'addanci ga usmanu ba sa'an shi ba ne sa'o'in shi ba su shiga cikin rigiman shi ba tarkace ne ko mun yi magana a bashir kaba'il tarkace ne aka tarkato daga kabilu suka yi ta'addanci ga usmanu fawajen nahum malam ya ce da muka bi sunayen sai muka same su ahalu agradi so'in wasu mutane ne masu manufofi iri daban-daban abin da mai muni wato manufa ne mai muni dama a cikin zukatansu hila bainahum wa bainaha usmanu ya shiga tsakaninsu da tsakanin abin da ke kirjinsu na mummunan ɗabi'a wato mutum ne yana so ya aikata wani mummunan ɗabi'a sai zama tsarin tafiyan da ake yi bai ba shi dama ya ci nasaran burin ya ci ya ci nasaran burin abin yake so ya cimmawa ba sai suka ga tun da ba su samu nasara ba bari su yi ta'addanci ga usman kawai su kashe shi malam ya sa footnote ya ce allazina shara fil jinaya alal islam wanda suka yi tarayya a cikin wannan ta'addancin ga musulunci don kashe na usmanu ba maganan kashe usmanu ne sungul fasin ne haka ba musulunci ne kai tsaye suka taba yawmar dari a ranar dar ranar gida tawa'ifun wasu jama'a ne alamarati suna kan matakai daban-daban waɗannan matakinsu daban waɗannan matakinsu daban sai suka haɗu suka karmatsu malam zai bayani akan maratib ɗin fihimul ladhina galaba alaihimul guluwu fi dini cikinsu akwai wanda wuce gona da iri a addini ya rinjaye su sun wuce gona da iri a kan shishiginsu game da addini da guluwi wuce gona da iri a addini ya riga ya rinjaye su duk inda addini ya sa target to su suna ga kaman addinin ma ba ma addinin ake ba sun wuce nan fa alhanatu sai suka girmama hanat in an ce hanat hun hun hun ko tsegunguma ko jita-jita saboda haka da an zo an ce usmanu ma ya yi kaza sai su ai dama akwai kaza ai dama da kaza ai dama ga kaza sai zama wannan hanat wannan tsegunguma ko hin-hin-hin da mutane suke dan yaɗawa, waɗannan mutane dama su suna gama ba addinin ake ba ka san matsalar rayuwa da take kai duk abin da kake bakin kokari kai wani na yana gaba fa ma wannan za a yi ba ma ba a ma kama hanyar ba ba ma addinin ake ba al-gulu fi dini wartakabu fi inkariha al-mubiqat kenan wartakabul al-mubiqatu fi inkariha sai suka fada ma mummunan laifi domin su kore wannan hunhunhun wannan tsegunguma wannan jita-jita an gane abin da malam yake so faɗa ko martaban farko shine Zina galaba alaihim gulu fi dini fa akbarul hanatu wartakabu fi inkariha almubiqatu dama ka'idan da'awa inkarul munkari bima huwa ankaru minhu munkarun idan aka ce ma ga munkari wani abin laifi ne to sai ya zama hanyar da za ka iya bi ka kau da wannan laifin ya fi wannan laifin laifi to ka bi wannan hanyar ka cire wannan laifin shi ma laifi ne shi ne inkarul munkar bima huwa ankaru minhu munkaru to shi usmanu labari kawai kawo musu su kuma suna ga kawo ma usmanu ma kawai sakaci ya abubuwa da yawa ma ya yi sakaci kawai ya basu haka nan saboda haka da aka kawo musu jita-jita sai suka girmama jita-jitan to yaya za a yi su share wannan aibu sai suka fada ma babban laifi wajen share wannan aibun da suke zaton aibu ne jinsi na farko kenan ku rinka lissafa da kyau don ya ce maratin matakai daban da ƙungiyoyi ne ko matakansu daban-daban wa fihimul ladhina nazza'u ila asabiyatin yamaniyya cikinsu kuma akwai wanda fisga na ƙabilancin yaman ya rinjaye su yusuf sahaba min ƙurashi a kan dattawan ƙurashawan dattawan sahabbai na ƙurashawa walamta kullahun fil islamu sabiƙa su kuma ɗan yamma ɗin da suka shigo ba wai sun shigo musuluncin da wuri ba ne ba su da sabiƙa gabata fa hasadu ahlas sabiqati min quraish sai suka rinka yin hasada ga wanda suka riga su cikin musulunci daga quraishawa alama asabu min maganimin shar'iyyatin na daga abin da suka samu na ganima a shari'ance jaza'a jihadihim wa futuhihim sakamakon jihadi da suka yi da buɗe garuruwa wato bari mu ɗan koma baya ga wannan karatun wa fihim cikin waɗanda suka yi wannan ta'adda allazina yanzi'una ila asabiyatin yamaniya wasu sun karkata ne zuwa ga kabilancin yaman yan yaman ala shuyukh sahaba min quraish akan dattawan sahabbai na quraishawa wato su yan yaman kun san suna da tarihin larabci da asali kamar yadda quraishawa suke jin suna da tarihi na larabci da asali to lokacin da suka shiga cikin musulunci sai suka riga ganin yaya za a yi a ce waɗannan suna gaba da su bayan waɗannan sun riga su shigowa musuluncin su suka taho tare da manzan Allah sallam tun daga garin maka suka wo hijira suka zo garin madina to su kuma yanzu suna sun shiga musulunci suna ga ai ya kamata a kalli yaman da kyau menene yaman ya kamata a ce abinda duk wani abin da ake yi da ƙuraisha wannan dattawan ƙuraisha wannan su abubakar da umar da usmanu da aliyu da dai sauran jigajigai su abbasu jigajigan ƙuraisha to su ma ya kamata a ce ana huda da su haka in ko ba haka ba to wannan addini ma suna ga ba daidai ma ake yi shi ba kasa ana samun irin wannan bala'i mutane sun taho sun haɗu su suka fara aiki sun ji jiki akan aiki sai wasu su zo su kuma ɗaya eh tabbas an yadda manyan mutane ne su ma suna da falala sai suka ganin to ai waɗannan wanda suka fara yanzu fa su ma dole da su da su daidai suke an gane irin wannan Fitina ce kawai fitina ce saboda manzo Salam ko lokacin da ya hijira daga garin Makka ya zo garin Madina duk fa abin da ya taso ai za mu shiga cikin rayuwar maktum da kyau ba rayuwar Madina muke ba duk fa abin da ya taso in zai sa kwamiti bai fasa wani wanda ba dan maka ba in zai ce a je abinci ko kaza bai sa wani wanda ba dan maka ba sai da ya ga mutanen madina ya saita su tukuna sannan ya fara mix sai ya hada su sai hada su sannan ya ga mutanen madina sun yi karfin da za a iya cewa to kaza wani kaza su je su yi wakilci to su yan yaman suna ga ba zai yiwu a yi musu haka ba saboda an san menene yaman saboda haka su sun isa yanzu daga zuwansu abinda da sai na bakar ya sani misali ko umar ko usman ko ali ko abbas da dai jigajigan mutanen maka da tawon nan da su aka yi gugurmaya da su to su ma ya kamata su sani in ma wani abu ne manzo Allah zai yanke yanda yake jawo waɗannan su ma ya jawo sai ya yanke da su kaga wannan ba ba matsala bane to su mutun da ba a yi musu haka ba to usmanu yana tafiya ba daidai ba ne yaya za a yi ya fifita abokanin shi na farko 'yan maka na kusa da shi na farko wanda suka taho muhajirai shiyuhu shi ne malam ya ce shiyuhu sahaba dattawan sahabbai na ƙuraisha ya za a riga fifita su walamta kullum fili fil islam sabiqa sai malam ya ƙara mana ishara su waɗannan 'yan yaman ɗin da suka shigo yanzu ba fi suna da nuwanton sabiƙa rigaye ne a cikin addinin ba ba wai an yi sa'a yadda yaman take yaman aka san yaman a harkar larabci da gudunmuwa da ta ba daga larabci da tarihin asalin wannan eriyan ba wai an yi sa'an wasu da wuri daga cikin sun zo su musulunta ne sun san sirrin abubuwan kinin waɗannan dattawan ne ba a cikin musulunci a'a ba haka ba ne ba su samu sabiƙa ga rigaye ba fa hasadu sai suka rinka yin hasada a halin sabika suna hasadan waɗanda suka riga min ƙureshi na ƙureshawa alama a sabu min maganimin shari'iyyacin saboda yanzu sun samu ganima na shari'a jaza a jihadihim wa futuhihim sakamakon jihadi da fito buɗe garuruwa da aka yi ai mun karanta a wani littafin ba hassan basu rike cewa na ji mai shela da kunni na ba har ya rantse ce na ji mai shele yana cewa zuwa karbi albashi haka ne ko na ji mai shele yana cewa usmanu ya aiko da kayan abinci ba ma da albashinka za ka sai abinci ba ya ce na rantse na ji mai shele yana shela a zo a karbi kaya na ɗauka in an je karban yadi suna karban karamin yadi ne sai naga suna karban holal sai sun duba sun ga yadi mai tsada shi suke ɗauka ya ce kai wallahi na ji ranar da aka ce a zo a karbi zuma na ji ranar da aka ce a zuwa karɓi mai duba mun ji wannan ba ba ya nuna yalwa arziki ba ne to da wannan arzikin ya zo sai na usman sai ya tashi sai ya wani kaso idan aka ce wani dattijo ne muhajir da shi aka yi gugurmaya tun daga farkon al'amari bayan an yi wannan rabon kuma sai ya ƙara ƙara mai to su suna ga a ah, irin waɗannan dattawan shan suma suna da irinsu a cikinsu yamanawa 'yan yaman ne su saboda haka su ma irin waɗannan dattawan a basu to su ma waɗannan eh an yarda dattawa ne amma ai ba dattakwa nasu ba irin na waɗannan bane an gane bambancin su waɗannan da su aka taso aka ji jiki a farkon al'amari rabin su ma duk wani ma rabi fiye da rabi duk sun mutu a ya da fituntunin addinin ana ƙoƙarin a mai fila wajen samun musuluncin da fila duk sun mutu yan sauran ne da suka yi saura su ne sai ya kama yin nan ninninkawa idan ya gama badawa sai samu wani abu mai tsoka sai ba basu to waɗannan sai suka rika jin zafi yaya za a basu faradu an ya kuna lahun mislaha sai ya zama suna buƙatan a basu irin wannan bila sabiqatun ba tare da rigaye ba wala jihadin ba ma tare da jihadin ba su suna ga yaman ma ai dan yaman bai kamata ma a hada shi da sauran wani balarabe ba an gane wannan mun samu mataki na nawa mataki na biyu su ciwon waɗannan kenan su kuma abin da ya dame su su 'yan yaman ne yanda ƙuraisha suke da dattawa su ma suna da dattawa irin kuɗin da ake kashewa ake ƙara ma dattawan ƙuraishawa su ma a ɗibi irin waɗannan kuɗaɗen a ba su shi kenan ƙari ba ba fa mutum ya rasa ba ba ba shi na shi hakin ba ne akan ƙari ne mun ji jinsi na nawa na biyu ko wa fihim almauturuna ko almutawarruna min shari'a. shar'iyya uqimat ala ba'd dawihim cikin cikinsu kuma a wanda suke ga su in sun keta haddin shari'a kada a ce musu kala a kalle su mana su sun fi gaban a ce in an kafa doka haddasu su wannan harkokin yadda sai na usmani ne kaddara ta sa ya samu dama ya zama halifa amma bai ma riga su cikin musuluncin ba da su aka yi gwagwarmaya aka kafa garin madina wasu daga cikinsu kuma suna ga da su aka yi gwagwarmaya aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza saboda haka su in an tashi kafa doka to huban da su an gane wannan ko to shi kuma usmanu da ya ya horar da uƙimat ala ba'd zawihim an tsaye da wani sashen haddin akan wani bangaren 'ya'yansu, wato 'ya'yansu sun yi laifi ko ƴan uwan sun yi laifi an hukunta su to kaman su a ce za a hukunta shi addinin nan da hidiman nan da aka yi na kafa garin madinan nan ba da su a ciki ba yaushe za a fara taba danginsu a fara taɓa musu yan uwa an gane ko fattaganu fi qulubihimul ahin sai suka kulle ittigan mutum ya kulle abu a zuci mai suka ƙulle al'ihan kwafe walgilli da haushi li ha saboda an taɓa danginsu su danginsu bai kamata a taɓa su ba an ji wani matakin ko su ciwon su kenan wa fihimul hamqa malan yace cikin su kuma akwai wanda ke su wawaye ne mashirita ne kawai allazina istagalla sab'iyuna da'afa qulihim nan ne dai ko wanda sab'iya wannan abdullahi bin saba'i da magoya bayan shi suka yi amfani da raunin kwakwalwarsu fadafa'uhum ilal fitina suka jefa su cikin fituna wal fasadu da banna wal aqaidu adalla da aqidoji batattu akwai waɗanda yake su tsakani da Allah an zo an tame su ne kawai aka yi musu hudu ba to suna da raunin tunani da hangen nesa sai suka tattara kawai suka bi tarkaci amma su su ɗauki na usmanu su sa shi a awo su ce yau ga wani abin da ya yi cutar da su da ya yi ba su da shi amma dai sun buri bubi sai mene wa man kahi kahinuhu khaira usmanu wa ma'rufuhu hawa hu. Cikinsu kuma ba a rasa butulu akwai wanda afqala kahiluhu khairu usman alherin usmanu ne ya mai yawa wa ma'rufahu lahu da kyautata mashi fa kafara bi ma'rufi usman sai kafirce ma wannan kyautatawan na usmanu inda ma sami'a minhu bima la yastahiqqahu min ar-ri'asa lokacin da ya nemi abin da bai cancanta ba na shugabanci wata taqaddumu ko sa shi a gaba bi sababi shi fi ahdanihi saboda ya taso ne a cikin renan shi wato akwai da suke su kuma yan cikin gida ne suna tare da Usmanun ne hidiman da usmanin ya musu kuma sai suka shagwabe sai suka rika tunanin duk abin da suka nema to a basu to sun nemi wasu abubuwa wuri kaza takaddum a sa su a gaba wuri kaza misali a ce ofis kaza nawa ne ko a bani gwamna a wuri kaza ko a bani kaza usman ya ce ku yi hakuri ku muna nan tare da ku ku zauna su ga a ah, to kawai bare za su rika zuwa kenan kawai suna samu mu muna nan muna zaune muna wahala ni'iman usmanu nesa suka kangare ka san mutane kala biyu ne wani in ka bashi ni'ima lokacin zai samu karfi ya saki jiki ya aiki wani kuma in ka bashi ni'ima ka bude mai babin lalacewa lokacin ne zai kama lalacewa sai da tayu an gane ko to su ba su daga cikin wanda suka gode ma Allah don sai na Usmanu hidiman da yayi da kyautan da ya ba mutane da niman da ya ba mutane yasa mutane suka samu kwarin gwiwa suka samu futuhat aka shigar da kasashe musulunci ba karamin shigarwa ba saboda sun ci abinci sun koshi suna da karfi an ɗauke musu nauyin su saboda haka sai aiki to wani kuma lokacin ne zai shantake kuma a ya shantaken kuma yana ga duk abin da ya nema ai sai an bashi in koyi nema abu ɗaya ba a bashi ba to ba ta mai komi ba an ji wannan jinsin mala yana so ya tantance maratib din ne sai ina wafihim mene yawa wafihim man asabahum min uthman shay'un min at-ta'zir wasu kuma su sun bambanta da na saman can su ba wai da su aka yi gwagwarmaya ba a'a su yanzu suka shigo musuluncin to amma sun shiga musuluncin sun samu matsala an musu ta'aziri an musu hukunci libawadirin badarar minhum saboda wata ɗabi'a da ta bayyana gare su tu khalifu adabul islami wanda ya sha'a maladabin musulunci fa aghdabahum at ta'aziru shar'i min Uthman wannan hukuncin ta'zirin jan kunnen da Usman ya musu sai ya bata musu rai sun yi laifi an ja musu kunni sabar da me za musu ta'aziri. walau annahum qad nalaha min umar ashaddu minhu inda sai na umar ya musu jan kunnan da ya wuce wannan radu bihi ta'iina da sun yadda da shi kuma sun yi biyayya inda ma da dan wani abin ihsani da sun masa sayyidina umar wannan ihsanin amma da yake usmanu ne ya ja kunnan to shikenan sai zama wani abu to shi sai na umar ma yanda ya na shugabancin kai ka ce wani abun ma in wani ne ya yi in usmanu ne ya ai ba ba za su saurare shi ba tunda ku duba hal jagoran shi limamin shi ba ya taba sa bulala ce zai doke shi ya ga ya ga ya gan shi yana tafiya ana rufa mushi baya da mutane ce eh kai ka zama babba ya sa bulala zai kai duka suka ce ka yi haƙuri halifatul islami amirul muminina suka watsi ya ce kawai tafi shi ɗaya kai ka zama liman da haka kana so dina ka taho a rako sannan ya yake ma maza masu zuwa fira bayan sallar bayan isha'i yana musu nasiha ne ko hukunci yake yi hukunci yake yi manzo sallam ya fita bayan sallar isha'i ya ga maza suna fira yace musu ku daina fira bayan isha'i ku daina zama akan titina suka ce malana fi majalisina buddun ai bai yiwuwa a ce ba za mu zo na mai fira ba ce to kenan umar fa na wurin abubakar na wurin shi to in ba zai yiwu to ku rinka ba hanya ka. ya zo wata rana ya sake karantarwa manzala ya ce ina kyaman bayan isha'i in gauna waje bayan isha'i kowa ya shiga gida duk fa suna ji kuma manzala ya wuce ba su daina ba abubakar ya wuce ba su daina ba umar da ya zo ba a daina ba ai da ya zo duka yake sa a saka kawai kawai a watsi yana zuwa dama yana tafi da wakilai yana zuwa zai sa kawai a watsi maza bai so yi kan wani namiji an yi sallin isha'i in an yi sallin isha'i kowa ya tafi gida kowa ya je gida ya zauna manzo Allah ne suka amma manzo Allah mai suka ce mishi malana fi majalisina buddun ba zai yiwu ba to inda Usman ya irin wannan ta'azirin ya irin wannan jan kunnan to sai duka ai sai su nuna mishi yatsa shine nan malin ce inda Umar yayi da an karɓa kuma ma har an yi biyayya saboda haka kenan jinsi na biyu wannan jinsin kai wannan matakin ka kirga ko jinsi na muka lissafa su abin da ya dame su sun yi abin da ya saba mu tsari musulunci an ja musu kunne to ya za a ce a ja musu kunni kamar su saboda haka ba aikin addini yake yi ba Allah ya sawaƙe wa fihim almutaajjiluna birri'asa cikin su kuma akwai yan gaggawa da shugabanci sun kosa su zama shugabanni kabla an yi ta'ahalu laha tun kafin su cancance ta igtiraran bi ma lahum min zaka'in khallabin sun rudu da abin da Allah ya ba su na kwakwalwa da iya bayani ai mutum zai iya karanta da kaka fi shiga bayani sai ka riga ganin kuma cewa yanzu shi kenan shi bai cancanta ya karanta ba ko bai kamata ya zama shugabanci shugaba ba wani ma sai ka cewa shi zai karɓa limancin ne limamin masallacinsu ma shi ya kosa ya zama liman kawai ko mai karantarwa a masallacinsu shi fa ya kosa a bashi rana ya ga karanta wannan mafa wasa ake saboda Allah ya bashi zaka kaifin kwakwalwa khalab yana da magana aw fasahatin malam ce wasu kuma Allah ya ba su wata fasaha ne latugu tugzi hikima, wanda yake in suna karatun masu sai gane ga ilimin ga daɗin bakin amma kuma ba hikima ba hikima a ciki saboda garaje Allah sallama ya ce duk wanda ya yi wani abu don ya jawo kwakwalen wawaye ya dauka ya tallan kanshi ko kanshin gina zina ba zai ji ba ba ma ya shiga ba ko kanshin ta ba zai ji ce so da yawa wani zaga kan yana haska mu mutane da nassi amma shi ran tashar kiyama shi zai fara shiga wuta don wuta ne shi me wani maganin shugabanci sai lalle kai me maganin ka kosa wanda ka kosa kake ganin ya bar karantarwa ko ya daina limanci da zaka yi hakuri ila ya girme ka ya kusa mutuwa kai bare ba maka duniyan kai cigaba da zama ka shekara dubu sha goma da biyar kai ta yi Allah ya sauke akwai 'yan gaggawa wanda suke ga yanzu sun yi ƙarfi su ma fa ya kamata a dama da su a ba su shugabanci wasu ma suna ga su ya kamata zama halifofin ma ba Kujerun usmanin ma ya sauka hau kai waɗannan matakan da muke karanta da ba don akan Usmanu ake karanta ba sai ka ce ne matsalar ahlus sunna mu a yau kowanne ka ɗauka ciwo ne a cikin ahlus sunna a yau a yanzu ɗin nan idan mutum yana ga wai iyayen shi busu iya ba iyayen malaman shi busu iya ba ungon su ba iya ba komi ba iya ba shi ba iya ba wai yanzu ma sai wani ma shahara ce bai da ma malami shi ba a karanta da shi ba an gan shi ne kawai da karatu yanzu ba ahalari muka karanta ba mu yau yanzu da zudin nan ce ahalari cikin littafin da suke da hadari ake ba kaman akhadari saboda bugun su daban-daban ne suke ta ganin kurakurai wasu littafin ba haka wani kawai shi zai dauka ne duba kawai ai kaza ne kawai zai je kama karanta mutane shi fa bai karanta littafin ya sauke a gaban mai numfashi ba an ce mushi kaza ya cire shi kaza ya gyara shi kaza ba haka bane a hakan nan zai je karanta da shi gyara nawa muka yi wa a cikin ahalari saboda wani abun ba daidai ba ne tafin ɗin da ake na kwamfutan ba daidai ba ne ana samun tsallake ana samun rage a samu ƙari a samu canji kuma kowa sai faɗa mashi riga ganin kama ba malin tafi gani Allah ya sauki idan mutum yana cewa bai da malin wallahi in aka ce mutum ya karantar da kai alu an baki ko wozal iyakan ilimin shi kenan nan yin iyaye tsaya ka karanta nan ka wuce ka je ka iya kaza ka iya kaza in dai kana tunani ai ba abin rena ne. shi fa ka taka ka wuce kila ma ya taimake ka da shawara kan kila ma ya taimake ka da gudunmuwa haka kai can kuma da ka kai can wasu ka ganin wai shi banza ne Allah ya sauki Allah ya mu da lalacewa sai ga mutum yayin rayuwa ba albarka ba amfani ji wai mutum yana cewa a je a ga malamin nan nan mu yazo wallahi a zo nan ai maganin shi yazo nan mu fasa mushi bayani Allah ya sauki akwai wanda zaka waɗannan matakin kenan fasaru sai suka miƙe muta'ajjilina masu gaggawa bil amri qabla ibanihi ga al'amari kafin lokacin ya abu ya nuna wa bil ijmali a dunkule fa inna rahmatul lati jabalaha alaiha eh wurin ga menene fa inna rahma tausayi allati jabala alaiha usmanu wanda dabi'an usmanu Allah ya halice shi da shi wamtala abi ha qalbuhu kuma ya mai zuciyar shi atma'atil kathirina fihi sai mutane suka rika ganin daman shi mafi yawan mutane suka rika ganin daman shi saboda tausayin shi da kau da kai da abin ya taso ya ce babu komai ba komai kowa sai rika ganin daman shi in an ce ya ga daman shi ya ga me ya rika ganin wallan shi kenan ko ya rika ganin ai ya zan fasara ban sai na kasa kuma ya ganin daman shi ya ganin kawai shi kenan kamar ma reni ne ma ke neman ya taso saboda Allah ya sa shi da jawo mutane a jika da sakin fuska da ɗabi'an shi shi harka da mutane ne da sauki da an zuwa an ce matsala kaza wani matsala kai rigima ce ka kaza in eh, ku bari ya ake so a yi kaza ne kai kai kaza kaje wannan saukin da Allah ya halice shi akai sai kasiri na suka suka rika ganin daman shi kama ta alkafiri na fi wa aradu an ya tukhizu min rahmatihi matsiyatan li ahwa'ihim sai suka wannan tausayin nashi sai suka yi nufin su rike shi ya zama don biyan bukatun san ransu wal'alli malam yace watakila idan ta sa'aliyal in na samu lokaci a tafarragu dirasa zan ware wani darasi na nafsiyatu ha'ula'il khawarij ala Usman rayukan waɗannan mutanen da suka yi fito na fito na Usmanu ba ya karanta ba ya ruba suka gari ba wannan ciwon su kaza ne wannan ciwon su kaza ne wannan ciwon su kaza ne to kowane masu ciwo iri kaza masu son shugabanci ne eh to sai jero nafsiyat wane bin wane wani bin wane wani bin wani shine nafsiyat ya cire rayukan ya cire list din sunayen su ɗaya bayan ɗaya shi in Allah ya taimake ni na samu lokaci zan ware wannan wa tanzimul ma'lumati sahiha zan rubuta shi ne akan ilimi amma sai abin da ya inganta sai abin da ya inganta zan zo da shi allati baqiyat lana anhum na daga abin da yake tare da mu na ilimi game da sanin waɗannan bayan Allah li yakuna min zalika darsan wa ibratan li tullabi tarikh al-islami dan ya zama darasi abin lura ga ɗaliban ɗaliban me ɗaliban tarihin musulunci an gane wannan ko kun ga wannan sharhi ne malam ya mana in bai shiga sharhin ba ibn al-arabi magana da ya faɗa kalma ɗaya biyu sai zan ba mu gane ba shi ibn al-arabi sai ya faɗi kalma ɗaya biyu kawai in muka shiga sharhi sai ga mun karanta rabin shafi muna fafata kafin mu gane layi ɗaya da ya faɗa ko rabin layi fa wa'azu wa zajaru haka ne ko mu koma sama a a sa alama nan a sa alama saboda mu samu littafi littafi na ƙarshe askari na ne ranko